يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلام عليكم ورحمة الله شبيرة الدين المسلمين لدار الإسلام ونجي شاقو من نمبر إيشا شدا لو شوفين كومبلس دورة دران دابان نونتي كاسور ونتي Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak Hayafan na shekaran 2006 wanda ya fara da kan aya ta 118 cikin suratul Baqara zuwa aya ta 184 a cikin darasi guda 20 daidai malam bismillah سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد إلى المسجد لقص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء رسولا وما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ورددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba biyar ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai daidai da ashirin da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da shida za mu fara tafsirin ƙur'ani mai girma a wannan wata mai albarka watan ramadan kuma a wannan masallaci na kwangila a wannan birni na mina insha Allah daga kan aya ta ɗari da goma sha takwas ta suratul bakara za mu fara tafsirinmu daga kan aya ta ɗari da goma sha takwas wanda yake son ya samu fassaran ayoyin da suka gabata sai ya nemi kasussuka اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الله يتي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله قال الذين لا madaukaki ya ce wa qala allazina la ya'lamuna wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya waɗanda ba su da ilimi suka ce don me Allah bai yi magana da mu ba ko kuma don menene wata aya ba ta zo mana ba kazalika qala alladhina min qablihim misla qawlihim hakanan waɗanda suka gabaci waɗannan kafiran suka faɗi irin wannan magana tashabahat qulubuhum zukatunsu suna kamanni qad bayyana al-ayati liqaumin hakika mun yi bayanin ayoyi ga mutane da suke da yaƙini masu ƙarfin imani wannan ita ce aya ta ɗari da goma sha takwas ta suratul bakara akwai abubuwa da yawa waɗanda Allah maɗaukaki yake karantar da mu game da ita wannan aya ta suratul bakara akwai darussa masu yawa a cikin wannan ayan. da farko dai ayat tana tabbatar mana yadda rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance ne a farkon zamaninsa a lokacin da yake garin makka Allah yana ba mu labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mutanen makka manzon Allah ya zauna da mutane kashi uku ya zauna da kiristoci ya zauna da yahudawa ya kuma zauna da larabawa kiristoci da yahudawa su ake kira ahlul kitab masu ilimi ne abin da yasa ake cewa suna da ilimi domin Allah ya ba su littafi kirista suna da littafi yahudawa ma suna da littafi amma larabawa masu bautan gunki matsafa ‘yan uwan annabi sallallahu Alaihi wasallam su waɗannan ba su da littafi su ne suka yi irin wannan tambayar ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ya sa Allah ya ce allazina la ya'lamun waɗanda ba su da ilimi waɗanda ba su da ilimi su ne larabawa don su ne mutanen da Allah bai taɓa ba su littafi ba suka ce laula yukallimun Allahu me yasa Allah bai yi magana da mu ba auta tina ayatun koko wata aya ta zo mana abinda suka gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan idan kana so mu yarda cewa Allah maɗaukaci shi ya aiko ka ya kai Muhammad to don menene Allah ba zai yi magana da mu da kansa ba ya ce mana shi ya turo ka ko kuwa a baka wata mu'ujiza irin yadda aka ba wa annabawan farko misali kamar yadda aka ba wa annabi Musa alaihi salam sanda in ya jefar da ita ta zama cijiya to don me yasa kai ma ba za a yi maka irin wannan kyautan ba a baka mu'ujiza mu'ujizan nan ta zama jagora ta zama dalili mai ƙarfi wanda zai gamsar da mutane cewa kai ɗan saƙon Allah ne. A yi ɗayan biyu, ko dai Allah ya yi magana da mu ya ce mana shi ya turo ka, ko kuwa a baka wata aya wadda za ta ƙarfafa ma wa'azin da kake yi. Wannan tambaya ce ta ta'annuti, tambaya ce ta izgili ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, kuma sun sha yin irinta. sun sha su yi irin wannan tambayar ga annabi sallallahu alaihi wasallam misali a suratul furqan Allah ya ce wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana allazina la yarjuna liqa'ana Allah ya ce waɗanda ba sa fatan saduwa da mu waɗanda ba su fatan su sadu da mu a kiyama su samu rabo mai kyau su suke irin wannan tambaya suka ce laula unzila alaina mala'ika don me ba a saukar mana da mala'iku ba in dai ana so mu yadda cewa saƙon nan daga Allah yake to a saukar da mala'iku mana auna ra rabbana ko ma mu ga ubangijinmu kiri-kiri shi Allah ya fito mu ganshi ya ce shi ne ya turo Muhammad sai mu yadda. to don me ba za a yi ɗayan uku ɗin nan ba ko dai a baka mu'jiza ko Allah ya yi magana da mu ko a turo mala'ika Allah ya ce laqadis takbaru fi anfusihim lalle hakika sun yi girman kai a cikin rayukansu wa atau utuwan kabira kuma sun ketare iyaka babban ketare iyaka me yasa aka ce sun yi babban ketare iyaka domin sun nemi abin da bai yiwuwa ganin Allah abu ne wanda ba zai yiwu ba zai yiwu ga dan adam a duniya ba sun nemi abu wanda ke mustahilun abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba ganin Allah a duniya me yasa saboda ido na ɗan adam yana da kimar da Allah ya ba shi ƙarfin ido na ɗan adam bai kai ya ɗauki ganin Allah ba shi yasa Allah ya ce wa a tautuwan kabira sun ƙetare iyaka babban ƙetarawa a suratul a'raf annabi Musa ya taɓa tambayan Allah ɗin yana so ya gan shi ko ولما جاء موسى لميقات ربه ولما جاء الأنصار Musa katina lokacin da annabi Musa ya zo ga wa'adi da muka yi na zamu gana da shi an ɗiba wa annabi Musa wani lokaci da za a gana da shi da ya taho kan dutsen tur wa kallamahu rabbuhu kuma ubangijinsa ya magana da shi babu shakka Allah ya yi magana da annabi Musa aqida ta ahlus sunna wal jama'a wajibi ne kowane musulmi ya yarda da haka Allah ya yi magana da annabi Musa, annabi Musa ya ji maganarsa, kamar yadda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi magana da Allah madaukaki a lokacin da ya yi Isra'il. Da Allah ya yi magana da annabi Musa, ƙala sai ce, Rabbi arini an ilaika, ya Ubangiji ka nuna min mana inganka, ka bani daman ganinka ya Allah, saboda tsananin so da annabi Musa yake ga Allah yana sha'awar ina ma a ce ya ga Allah qala sai Allah ya ce masa lan ba za ka taba iya gani na a duniya ba amma ga wani abu da za a gwada maka wanda zai nuna maka cewa idonka ba zai iya ɗaukan ganina ba walakin zur ilal jabali ka duba wannan dutsen fa in istaqarra makanahu in ya tabbata inda yake fa sawfa tarani to nan ma dai ban ce zaka iya ganin nawa ba gaba zaka ganni ma tajalla rabbuhu liljabali a sa'ilin da ubangijinsa ya kuranya haskensa ga wannan dutse ja'alahu ka sai Allah ya mai da wannan dutse ya zan kake wa kharra Musa sa'ika annabi Musa ya faɗi ya suma kuskure ne mutum ya ce annabi Musa ya mutu a wannan lokaci me yasa muka ce kuskure don Allah ya ce falamma afaka asailin da annabi Musa ya farfado kun ga ashe su ma ne qala sai ya ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tubutu ilaika ina mai tuba gare ka annabi Musa ya gane yayi kuskure har da ya nemi ganin Allah wa ana awwalul mu'minina kuma ni ne na farkon masu imani shin Allah ya bayyana ga annabi Musa amsar ita ce a Allah bai bayyana ga annabi Musa ba saboda hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 179 hadisin abu Musa al-ash'ari Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama Allah baya bacci kuma baya ma kamata ga Allah ya yi bacci. Allah maɗaukaki baya bacci kuma bai kamata ma Allah ya yi bacci ba. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu Allah yana sassauta mizani na auna ‘yan adam kuma yana ɗaga shi. A wata rana Allah ya talauta wani, ya azurta wani, a wata ranan Allah maɗaukaki ya ba mu wani rashin lafiya wani kuma Allah ya warkar da shi a wata ranan a haifi wani wata ranan a kashe wani haka dai Allah yake ta yi a ɗaga wannan a sauke wannan yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar annabi ya ce ana ɗauko aikin yini a kai ma Allah kafin aikin dare ana kai masa aikin dare kafin aikin yini wa amalun nahari qabla amalin laili a kai masa aikin yini kafin na dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hijabuhu an-nur shamakin Allah haske ne riwaya da ta zo ta wannan hadisi Allah maɗaukaki eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shamakinsa haske ne a wata riwayar kuma ya ce shamakinsa wuta ce sai manzon Allah ya ce lau kashafa da a ce Allah zai yaye wannan shamakin la'aharaqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu da duk inda ganin Allah ya cimma inda ganin Allah ya cimma ya babbake ya kone duk inda Allah ya kalla da zaran ganinsa ya cimma wannan abin to wannan abin zai kone in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haske na fuskar Allah da za ta ƙone duniyar nan baki ɗaya ba shi kansa Allah ba kuma ba fuskar tashi ba haske na fuskar Allah za ta ƙone zai ƙone duniyar nan baki ɗayansa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam don haka hadisin abu zarril gifari wanda yake sahihu muslim hadisi na 178 wata rana abdullahi bin shaqiq ya ce ma abu zarri abdullahi bin shaqiq tabi'i ne shi kuma abu zarri gifari sahabi manzon Allah ne ya ce masa laura aitu rasulallah la sa'altuhu da a ce na taɓa ganin manzon Allah da na masa wata tambaya sai abu zar ya ce masa min ayi shay'in kunta tas'aluhu wani abu ne zaka iya tambayarsa kenan da a ce ka ga manzon Allah sai ya ce kuntu as'aluhu hal ra'aita rabbaka da tambayar da zan wa annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce shin ya muhammad ka taba ganin ubangijinka da dai na ga manzon Allah ni tambayar da zan masa kenan hal ra'aita rabbaka shin ka taba ganin ubangijinka kala sai ya ce tambayar da zaka yi kenan da a ce ka taba ganin manzon Allah ya ce ita ce sai Abu Zarri ya ce au kad sa'altuhu ni tuni nayi wannan tambaya tunanin da kake da shi a yanzu irin sa ya auku ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin mutane ne kamar mu yace ai wannan tambayar tuni nayi ta ga manzon Allah na ce ya rasulallah ka taɓa ganin ubangijinka kuwa sai annabi ya ce ra'aitu nura na ga haske a wata riwaya manzon Allah ya ce nurun haske ne an na ƙorafu ta ya za a yi in gan shi don haka bayyuwa ɗan adam ya ga Allah su waɗannan kafirai da suka ce wa manzon Allah shi Allah ya bayyana gare mu mana auna rabbana mu ga ubangijinmu ƙiri-ƙiri ya ce mana shi ya turo ka shi yasa Allah ya ce laqadis takbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira waɗannan kafirai sun yi babban girman kai kuma sun ƙetare iyaka babban ƙetarawa a wata aya ta suratul an'am aya ta 124 Allah ya ce wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina Allah ya ce wai wa idza aya ayatun in wata aya ta zo makafiran makka kadu sai su ce lan nu'mina laka hatta nu'ta mislama utiya rasulullah ah, ba fa za mu yi imani ba sai an ba mu irin abin da aka ba wa manzannin Allah in kana so mu yadda da kai to ka zo da sanda irin ta annabi Musa ko ka zo da taguwa irin ta annabi Salihu ka dai zo da wata mu'jiza irin yadda manzannin farko suka zo da su amma haka nan kurun ka ce Allah ya turo ka ba za mu yarda ba shine Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi yafi sanin inda yake saka manzancinsa ba su ne za su gaya ma Allah abin da ya kamata Allah ya yi ba Allah in yayi nufin ya turo annabi da mu'jiza sai ya bashi sayusibu alladhina ajramu sagarun inda Allah waɗannan da suka yi irin wannan laifi kaskanci zai same su a wajen Allah wa azabun shadidun da kuma wata azaba mai tsanani ma kanu na saboda makircin da suke kullawa domin suna irin wannan tambayar ne ga annabi don su wauta hankalin mara ilimi wato su ce ai tun da ba mu iya ganin Allah ba to mu ba za mu yarda kai ɗan saƙonsa ba ne kaga jahili sai ce eh haka ne inda gaskiya ne ai da Allah ya fito ya ce ga wani dan sako zai turo ko ko a turo mala'ika to irin wannan tambayar alama ce ta tabewa alama ce ta halaka mutum ya ce don me ba ma ganin Allah ko ko don me Allah bai magana da mu ko don me ba za a turo mana mala'ika ba ire-iren waɗannan tambayoyi tambayoyi ne da suke jawo ma ɗan adam halaka alama ce ta taɓewa Allah shi kare mu shi yasa Allah ya ci gaba da cewa faman yuridillahu an yahdiyahu الذين لا يؤمنون الله يتي فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام wanda Allah ya yi nufin shiryar da shi sai ya buɗe ƙirjinsa yana karɓan wa'azin musulunci a cikin sauƙi baya wahal da kansa da ire-iren waɗannan tambayoyi. Wa man yurid an yubillahu wanda ko Allah ya yi nufin zai ɓatar da shi, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja sai ya saka kirjinsa yana mai kunci da kuma matsi in an yi wa'azi gashi dai gaskiya ne ya ji amma bai ɗauka dan sai ya sa masa wasu tunani waɗanda za su hana shi bin shirya ka annama ya sa'adu fi sama kamar wanda yake hawa cikin sama yanda ka san wanda yake hawa sama don duk sa'ilin da kake hawa sama iska raguwa take kamar za ka shige to haka nan mutumin da aka yi nufin bata a gare shi tunaninsa kullum bai zama cikin sauki na yadda zai karbi shirya shedan yana ta ƙoƙarin ya raba shi da shirya na har zuwa mutuwa kadhalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun haka nan Allah yake saka wato uqubarsa ga waɗanda ba su imani Allah shi kare mu alama ce ta ɓacewar basira mutum ya rika irin waɗannan tambayoyi da kafirai suka yi ga manzon Allah. A suratu Yusuf, aya ta 96, Allah ya ce, Inna ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu. Inna ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Walau ja'atkum kullu ayatin. Walau ja'atkum kullu ayatin. Allah ya ce Inna ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika lalle waɗanda kalmar azaba ta wajaba a kansu na waɗanda kalmar azaba ta riga ta wajaba a kansu Allah ya riga ya hukunta halakakku ne ba za su taɓa imani ba komai ƙarfin wa'azi da kake musu mutumin da aka rubuta cewa halakakke ne wa'azi bai amfanar da shi walau ja'atkum kullu ayatin ko da a ce duk wata aya ta qur'ani za ta zo masa duk wata mu'jiza za ta zo masa ba zai yi imani ba domin tuni Allah ya hukunta wannan mutumin batacce ne hatta ya rawul azabar alim sai sun ga azaba mai radadi a ranar kiyama a wannan lokacin ne za su yi imani abin nan da kafirai suka yi wa manzon Allah ɗabi'a ce ta kafirai a kowane lokaci a kowane zamani kafirai suna irin wannan tambayan ga annabawansu duka wani annabin da Allah ya turo shi in ka bincika za ka samu kafirai sun yi masa irin wannan tambayar ta izgilanci a suratun nisa Allah ya ce yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban min as kafirai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayan hakanan ahlul kitabi sun yi wa manzon Allah yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala tunazzila alaihim kitaban minas sama ahlul kitabi suna rokonka suna tambayanka ka saukar musu da wani littafi daga sama yahudawa suka ce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka saukar da littafi daga sama shine allah ya ce masa faqad sa'alu musa akbara min zalika sun yi wa annabi musa tambayar da tafi wannan kai littafi ne suka ce ka saukar musu amma a zamanin annabi musa banu isra'ila faƙalu cewa suka yi arina Allah jaharatan ka nuna mana Allah mu gan shi kiri-kiri kaga tambayar su tafi wanda aka yi maka fa'akhadathum as-sa'iqatu bi zulmihim sai tsawa ta kama su saboda wannan zalunci da suka yi thumma takhadhu al ijila min ba'adi min min ba'diha min ba'di sannan bayan hujjoji sun bayyana a gare su cewa annabi Musa manzo ne na Allah annabin gaskiya ne ga hujjoji nan da yawa duk da haka suka koma bautan ɗan maraki fa'afauna an zalika sai muka yafe musu game da wannan duk sa'ilin da suka saba ma Allah sai a gafarta musu kuma ba zai hana su su sake yin laifin ba Allah ya ce wa ataina Musa sultanan mubina hakika mun ba wa annabi Musa hujja ne mabayyaniya wato su Qurayshawa larabawa da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam tambayar da suka yi wa manzon Allah mun yi bayaninta a karatun da muka yi na shekarar bara labari wanda ya zo a cikin siratu ibn hisham a mujallar na farko shafi na 570 a lokacin da manyan ƙurashawa mutum goma sha hudu suka yi taro suka yi mitin a garin makka saboda su kira annabi sallallahu alaihi wasallam su yi magana da shi abdullahi bin abbas ya ba da labari daga cikin manyan ƙurashawa akwai abu sufiyan akwai abu jahal akwai umayyat bin khalaf waɗanda suna cikin manya-manyan ƙureshawa a garin makka abdullah ibn abbas ya ce ijtama'u da gurubi shamsi inda baharil kaba ƙureshawa suka haɗu a bayan rana ta ɓuya a daidai ɗakin kaba faƙala ba'abuhum li ba'abun sashin su suka ce masashi a wajen mitin ɗin abin da ya sa muka taro a nan mun taru ne saboda mu yi shawara ya kamata mu kira muhammad mu zauna da shi mu ne manyan garin nan kun ga ya taho da wani wa'azi wanda yana kuma samun jama'a idan mun kira shi za mu iya katse hanzarinsa taro ya yarda sauran jama'an duk suka ba da haɗin kai suka ce ib'atu ila muhammadin fa kallimuhu wa khasimuhu hatta tu'ziru fihi ku aika a kira muhammad ya zo wannan taron idan ya zo ku yi magana da shi kuma ku yi husuma da shi wato ku ƙure shi akan hujja idan sauran jama'a suka ji cewa kun ƙure shi Shi kenan babu sauran wanda zai shiga addininsa fa su ilaihi sai suka aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa inna asharafa qaumika qad Ilaika ilayka yukallimuka manyan kabilanka qurayshawa sun hadu sun zartar da cewa suna da bukatar su yi magana da kai a game da addinin nan da ka zo da shi da ɗan saƙo ya isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haka nan take manzon Allah ya taso bai jira ba bai yi wata wata ba sai ga shi a wajen wannan mitin din فجاءهم رسول الله صلى الله عليه sari'an Manzon Allah ya zo da sauri وهو يظن أنهم Bada qad badalahum fi amrihi bada'an shi manzon Allah ya taho ne da tunanin cewa ai yanzu wata alama ce ta shiriya ta bayyana ga manyan ƙurashawa har kuɗin ya zama manyan garin nan sun shirya sun samu shirya sun shiryu to sauran jama'an musuluntar su ba zai zo da wahala ba wa kana alaihim harisa manzon Allah ya kasance mai tsananin kwaɗayin musuluntar mutanen kamar yadda Allah ya faɗa mana cikin Qur'ani laqad ja'akum rasulun min anfusikum Allah ya ce, a kuma rasulun min anfusikum lallai hakika wani manzo ya zo muku daga cikinku aka ciro shi, ba a ciro shi daga wata ƙabila ba. ko wata ƙasa an ciro shi ne daga cikinku azizun alaihi ma anittum harisun alaikum duk abin da zai wahal da ku abu ne babba ga manzon Allah annabi baya son duk abin da zai wahal da ɗan adam ko manzon Allah baya son a ce mutum ɗaya ya tafi wuta shi sha'awarsa a ce duniya kafta musulunta kowa ya tafi aljanna da jin labarin waɗannan manyan mutane sun haɗu manzon Allah ya taso da sauri faja'ahum sari'an ya zo da sauri yana tamani cewa ai tunanin musulunta ne ya zo musu hatta jalasa ilaihim yana zuwa ya samu guri ya zauna yana zama suka ce ya Muhammad ba sa kiransa ya Rasulullah don ba su yadda manzo ne na Allah ba ya Muhammad inna qad ba'athna ilaihim aika maka ɗan saƙo ya kira ka muna so ne mu katse hanzarinka wa inna wallahi ma na alamu rajulan min al-arabi adkhala ala qaumihi ma adkhalta ala qaumika da farko dai Muhammad ka sani a tsawon tarihin larabawa ba mu taɓa sanin labarin wani mutum guda wanda ya shigo jama'ansa da wata fitina irin wadda ka zo ma ka da ita ba tsawon tarihin larabawa ba a taɓa yin mutumin da ya kawo fitina irin ka ba shi annabi ya yi tamanin ko musulunta za su yi da suka aika ya zo ashe maganganu ne marasa kyau za a gaya masa na farko kenan laqad tala ba abin da ya sa muka faɗai haka saboda ka zagi iyayenmu da kakanninmu da kakannin iyayenmu tsawon tarihi ka ce duk wanda ya irin wannan addini namu eh, kafiri ne don haka zagi ne wa ibtaddina ka kushe ma addinin mu mu muna ganin iya mu muke muna bautan abun bautanmu sannan gashi kai ka zo kana kukkushewa abubuwan bautan namu wa saffahtal ahlam ka wauta hankulanmu ka ce mu da muke bautan gumaka ma ba mu da hankali kaga wannan zagi ne ko wa shatamtal alihata ka zagi gumakan masu kansu bayan mu da muke botan gumakan ka aibanta mu to gumakan ma ka zage su wa farraktal jama'ata ka raba kan mutane fama baqiya min qabihin babu wani abu mummuna wanda ya saura illa wa qad hu fi ma bainana wa bainaka face ka zo da shi a tsakaninmu da kai duk wani mummunan abu ka kawo shi a ganin nan to don haka yasa muka kira ka wannan zama zai zama na ƙarshe fa in kunta inna ma jita bi hadha hadisi tatlubu malan idan abin da ya sa ka zo da wannan eh, wato sabon abu shine dan ka samu dukiya ka tara dukiya to ba sai ka bi wannan hanyar ba ka gaya mana a yanzu in kuɗi kake so jama'a na laka min amwalina hatta ta takuna aksara na malan za mu yi maka lancin mu yi karo karo sai mun tara ma dukiyar da za a wayi gari duk garin nan ba wanda ya fi ka kuɗi wa in kunta inna ma tatlubu sharafa fina in kuwa girma kake so shi yasa ka tsiro da wannan wa'azin kale na, za mu dora ka akan mu kaga ai duk manyan garin nan suke zaune a nan mun yanke shawara duk abin da ka faɗa za mu yi don haka za mu zaɓe ka kai ne shugaban makka wa in kunta inna ma turidu mulkan in mulki kake so eh, kana son sarauta ne a mallakna ka alaina za mu dora ka a kanmu wa in kana hazal ladhi yatika bima yatika ra'iyan idan kuwa aljani ne yake zuwa maka ai ba ka da lafiya ne aljani ya taba hankalinka tarahu qad galaba alayka kana ganin kuma yafi karfinka magani ya gagara to ka gaya mana wa kanu yusammuna tabi'a min al-jinn ar-ra'i duk wanda aljani ya shafe shi sai su kira shi ar-ra'i fa rubbama kana kazalika kuma hakan yana aukuwa tunda akan samu waɗanda aljannu ke taba su aiko kace to idan aljani ne ya taba ka ka rasa magani to gaya mana manyan garin nan ne ke hada a nan za mu sama maka magani bazalna amwalana fi talabi tibbi za mu wanzar da dukiyarmu mu yi ta neman likita magani hatta nubri aka min sai mun warkar da kai au nu'zira fika ko kuwa dai mu kace hanzari game da kai jama'a su gane cewa ai iska ne ya taba ka kaga mun huta wanne ne a cikin abin da muka faɗa din yanzu muna sauraron ka faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce musu ma bi ma ta duk abin kuka faɗa ba ɗaya ma ji itukun bi ma ji itukun bihi a tulubu amwalakum ni abin da na kawo muku din nan ban zo da nufin neman dukiyanku ba wala sharafa fikum kuma ban zo da nufin neman wani girma a cikinku ba walal mulka alaikum kuma ban zo da nufin in samu mulki sarauta a kanku ba abu dai mai sauki walakin Allah ba asali ilaikum rasula ni dai Allah ya turo ni ne da saƙo zuwa gare ku wa anzala alayya kitaban kuma ya saukar min da littafi sunansa alquran wa ni an akuna lakum bashiran wa nazira Allah ya umarce ku in zan mai albishir gare ku wanda ya bi wannan wa'azi zai tafi aljanna a kiyama wanda ya ƙi bi akwai azabar Allah fa ballagtukum risalata rabbi na kuma isar da sakon na ubangiji nawa gare ku wa nasahtu lakum kuma na yi muku nasiha fa in taqbalu ni ma ji'tukum bihi in kun amshi abin da na kawo muku fa huwa hazzukum to iyakan rabon da zan samu a gunku kenan fi duniya wal akhirah a nan duniya da lahira don iyakan rabona shine in samu shaida cewa na isar da sakon Allah wa in tarudduhu in kun mayar min da saƙon da na kawo wa in tarudduhu alayya asbir sai in yi haƙuri li amrillahi don wannan ma al'amari ne na Allah hatta ya hukuma Allahu baini wa bainakum har dai Allah ya hukunci tsakanina da ku suka ce shikenan abin da zaka faɗa ya ce shikenan ya Muhammad fa in kunta gaira qabilin minna idan ya zama ba za ka amshi abin nan da muka kawo ba ma a rabuna alaika gashi nan mun tallata shi gare ka mun kawo maka abu cikin sauki babu adawa ba fada in dukiya ce mu baka in mulki mu nada ka shugaba a kanmu wannan abu duk babu tashin hankali to faqad alimta annahu laysa ahadu minan nasi abu ya kabiladan tunda wancan ya gagara to ga kashi na biyu ga zaɓi na biyu ka dai san a duk duniyan nan babu ƙasar da tafi tamu talauci ƙasa ce mai tsananin kunci wala aƙalla malam muna da ƙarancin dukiya a ƙasar nan babu wajen noma duwatsu rairayi babu ruwa ba rafuka wala a shadda aishan minna a duk duniya babu ƙasan da jama'a suke da tsananin wahalar rayuwa irin mu to abin da muke so da kai tun da dai ba za ka yarda mu tara maka dukiya ba kuma kai ba za ka yarda mu naɗa ka shugaba don ka bar wannan wa'azin ba kuma baka yarda ma kana da iska ba don mu nema maka magani fas'al rabbaka allazi saka sai ka roki ubangijin ubangijinka nan da ya turo ka ka roƙan mana shi ah, ka ce masa an yusayyira biladana ya mayar da ƙasanmu dinnan falyusayyir anna hadhihi aljibal ya kawar mana da waɗannan duwatsu da suke garin makka ko ina allati qad bayyaqat alaina waɗanda suka kuntata mana wal yabsut lana biladana ya shimfiɗa mana ƙasan nan a samu a samu ƙasa mai dausayi a samu rafuka a rika noma ana samun abinci ko ina falyujri fiha anharan ya gudanar da uh, koramu uh, ka anhari shami wal iraq kamar yadda in ka tafi kasar iraki da sham zaka ga akwai rafuka to muna son allah naka ya mayar da kasar mu ta zama haka ita ma kuma bayan haka ma wal yab'ath lana man qad ba min aba'ina allah naka din nan ya tayar da duk waɗanda suka mutu daga cikin iyayenmu ga makabartan mu can ai muna da kakanninmu da suka mutu idan Allah nakan nan gaskiya ne shi ya turo ka to ya tada matattun nan wani ya kun fi man ya ba'asu daga cikin waɗanda za a tayar din ya zamanto akwai kusayyu bin Kilab wanda shi kusayyu bin Kilab din nan yana cikin wato manya daga a tarihin Larabawa idan ya faɗi magana dukkansu za su yadda fa innahu kana shaykhan saduqan dattijo ne wanda ake gaskanta duk abin da ya faɗa idan ka gaya ma Allah naka ya tayar da matattu ya ta da kuma kusayyu bin kilab fa nas'aluhum sai mu tambaye su amma ta kulu abin da kake faɗa din nan shin gaskiya ne tunda dai su sun je lahira ai ko sun ga gaskiyar al'amari haqqun huwa an batilun shin abin da ka zo mana da shi gaskiya ne ko ƙarya tunda mu da kai ba wanda ya tafi kiyama to a ta da wani wanda ya je lahira ya ba mu labarin gaskiya yadda abin yake a can fa in sana'ata ma sa'alnaka idan kai abin da muka roƙe ka wa saddaquka waɗancan matattu da aka tayar suka ce gaskiya ne saddaqnaka naka sai mu gaskanta ka wa arafna bihi manzilataka inda Allah kuma wannan abin da zaka yi din zai nuna mana cewa lalle kana da wani matsayi na musamman a wajen Allah wa annahu saka rasulan kuma shi ne ya turo ka da sako kala rasulullah sallallahu alaihi sallam. sai manzon Allah ya ce to wannan ma zaɓin na biyun amsa ta dai irin waccan ne ma bi hadha bu ni ba a turo ne da duk abin da kuka faɗa din nan ba inna ma ji'tukum min indillah bima ba'asani bihi ni na zo muku ne daga wajen Allah da saƙon da Allah ya turo ni da shi faqad ballagtukum ma ursiltu bihi ilaikum kuma sakon da aka turo ni da shi na riga na isar babu saura fa in taqbaluhu in kun karba fa huwa hazzukum fid dunya wal akhirah da zan iya samu a wajen ku kenan nan duniyar da kiyama wa in tarduhu alayya in kun mayar min da wa'azina asbir li amrillah sai in yi hakuri da al'amarin Allah hatta yahkum Allahu baini wa bainakum har dai Allah ya hukunci tsakanina da ku iyaka abin da zaka faɗa kenan ya ce eh to mataki na biyun ma kagi kenan ko to ga na uku fa ta lan na haza fa khudh li nafsika sai kai zabi fas'al rabbaka ka roki ubangijin naka an ya ba'asa malakan ya turo mala'ika tunda dai zaɓin farko kaki zaɓi na biyu ma kaki tafi kana wa'azi mala'ikan in ka faɗi magana sai mala'ikan ya ce gaskiya fa ya faɗa gashi nan tsaye kyam kaga duk wanda ya ganshi dole ya yarda da abin da kake faɗa ko to bayan wannan kuma wata an ya ka laka jinanan ka roki ubangijin ya baka gonaki wa kunuzan da taskoki na arziki wa kusuran da benaye min zahabin wa fibba a gina maka benaye na zinari da azurfa manyan gida ga dukiya ga gonaki mun tabbata kai dan gata ne a wajen Allah wa ka amma naraka tabtagi kaga ya wadatar da kai kenan daga abin da muke ganin kana nema kai ma fa innaka taqumu bil aswaqi domin muna ganin baka da wata gata a wajen Allah da mu da kai ba alamar akwai bambanci tunda muna shiga kasuwa neman na cefa ne kai ma kana tafiya anya kuwa kana da wani matsayi na musamman a wajen Allah nan da yana son ka da bai baka arziki ba muna shiga kasuwa mu yi cefane tare taltamisul ma'asha kama hu muna ta kokari neman abinci yadda kai ma kake nema to idan Allah nan yana son ka ya gina maka gida na zinari da azurfa ya baka gonaki ya baka dukiya ya wadata ka mun tabbatar kai dan gata ne a wajensa to abinda duk ka faɗa mana cewa sako ne nashi sai mu yadda hatta na arifa ka min rabbika in kunta rasulun kama mu in dai kai dan sakonsa ne kamar yadda kake riyawa kaga ba su yadda ba kenan nan ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ma ana bi fa'ilin ba zan yi wannan din ba ma kamar yadda sauran da kuka faɗa ban iya yi ba ma ana billazi yas'alu rabbahu haza ni ba mutum ne wanda zai iya roƙon ubangijinsa ya masa haka ba saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba duniya ce a gabansa ba kaga su kuwa duniya ce a gabansu ko shi yasa suke ganin ai babu ɗan gata irin mai dukiya wanda ya samu hutu a wannan duniya shi ake ganin ɗan gatan Allah alhalin kuma ba haka bane tunda Allah yana ba da dukiyar nan ga musulmi yana ba da ita ga kafiri kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min afa'i rabbika wa ma kana afa'u rabbika mahzura Allah yana ba da dukiyar nan ga kowa ya ba wa na kirki ya ba wa na banza don an ba da dukiya ga mutum wannan bai gwada cewa Allah yana son shi shine manzon Allah ya ce ni ba mutum ne mai iya roƙon ubangijinsa yayi abin da kuka roƙan nan ba saboda duniyar gaba ɗaya ma ita ba ita ce a zuciyata ba wa ma istu ilaikum bihaza kuma ba a aiko ni zuwa gare ku da irin wannan sako ba walakin Allah ba'athani bashiran wa nazira sai dai Allah ya turo ni ne in zan mai albishir gare ku wanda ya bi ni zai samu aljanna wanda ya ki wa'azin nan to fa akwai azabar Allah fa in takbalu in kun karbi wa'azin da na kawo ma ji'tukum bihi fa huwa habbukum fid dunya wal akhirah wannan shine rabo da zan iya samu a wajen ku a nan duniya da lahira wa in tarudduhu alayya in ko kuka mayar da wa'azin nan gare ni asbir li amri Allah sai in yi hakuri da al'amarin Allah hatta ya hukuma Allahu baini wa bainakum har dai Allah ya hukunci tsakanina da ku suka ce wannan zaɓin ma ka ki yadda da shi ko Muhammadu ba dai za mu barka ba akwai wani zaɓin har yanzu فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل أي منجي كان وازي kana cewa wai in Allah ya so ya in Allah ya yi nufi yana iya yanke sama ta faɗo a kanmu mu hallaka ko mun ji kana ta faɗa a cikin wa'azinka haka ne to saman nan ka cewa Allah ya yanko ta ta faɗo ta kife mu muna jira kaga an kai makura kenan fa inna lan nu'mina laka illa an taf'ala mu ba za mu taba imani da kai ba sai kai hakan yanzu kan dai kaga rai ya baci ko shi dai ansar da manzon Allah yake ba su guda ce faƙala rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika ilallah wannan ma yana wajen Allah ba na cikin masu ba wa Allah shawara in ya yi nufin zai yanke saman a lokacin da ya nufi zai yanko ta in bai yi nufin yanko ta ba wannan kuma al'amari ne nashi in sha a fa'ala bikun zalika in ya yi nufi sai ya yi muku hakan fakalu suka ce ya muhammadu gaskiya al'amarin nan ya kai makura a tsakaninmu to kafin mu rabu da kai akwai abu ɗaya da za mu tambaye ka fama alima rabbuka anna sanajlisu ma'aka ai ubangijinka ya san za mu yi mitin da kai ko tunda ka ce ubangijinka ya san jiya ya san yau ya san gobe to ai Allah naka ya san za mu yi wannan mitin ɗin ko tun kafin mu yi annabi ya ce haka ne wa nas'aluka amma sa'alnaka an kuma Allah naka ya san duk abin da zamu tambaye ka nan tun kafin ma mu yi mitin din haka ne ko yace haka ne wa natlubu minka ma natlubu kuma ya san duk abin da muka nema ka yi nan. Eh, tuntuni fa yuqaddima ilayka wa yu'limaka ma taraja'nahu bihi me ya hana Allah ya sanar da kai ya gaya maka cewa ranar kaza ga watan kaza a wuri kaza za a kira ka mitin ga abubuwan da za a nemi ka yi kuma zan maka me ya ana ya gaya maka hakan wa yukhbiraka bima huwa sani'un fi zalika ah, bina me ya hana ya baka labarin abin da zai mana idan har idza lam naqbal minka ma na bihi idan ba mu karbi wa'azin da ka kawo mana ba ga irin azabar da zai mana me yasa ubangijinka bai gaya maka ba a takaice mu mun san cewa ba Allah ne ya turo ka ba ya kai Muhammadu eh faqad balagana dama tuntuni muna samun jita-jita labari ya iso mana annahu inna ma yu'allimuka hadha rajulun bil yamama akwai wani mutum ne a yankin kasar yamama da ake kiransa ar-rahmanu wani mutum ne a wani yanki na alyamama sunansa ar-rahmanu shi yake zuwa a ɓoye ya koya maka ga fitinar da zaka tayar a garin nan to abinda mu gaya maka wa inna wallahi lan nu'mina birrahmani abadan wallahi muna maka rantsuwa da Allah kaga sun yadda akwai Allah ba za mu taba imani da ar-rahmanu din nan ba har abada shi wannan mutumin da yake mama wanda yake koya maka wannan fitina da kake tayar da ita faqad a'zarna ilayka ya muhammad mun riga mun katse hanzarinka amma wallahi la naturukuka wa ma fa'alta bina kuma ba za mu kyale ka ka ci gaba da yi ba tunda dai ka yin ɗayan abubuwan da muka nemi ka yi Eh, ba za mu taɓa barin ka ba hatta ka au tuhulika a eh, ƙarshen abu shine ko dai ka kashe mu ko mu kashe ka dole sai ɗaya ga bayan ɗaya wannan shine ƙarshen mitin to an tashi mitin wannan ya kaɗe rigansa ya tashi ya tafi sai ɗaya daga cikinsu ya zo kusa da annabi ya ce masa lan nu'mina laka hatta ta'atiya billahi wal mala'ikati qabila Muhammadu ba za mu taba imani da kai ba sai ka kawo mana Allah da mala'iku kiri-kiri mun gansu sai ya wuce sai ga wani kuma ya taso ya taho sai da ya zo daidai kunnan annabi Abdullahi bin Abi Umayya sai ya ce masa ya Muhammadu a matsayin dai izgili arada alaika qaumuka ma aradu ka yan uwanka mutanen gari da mutanen garinka sun tallata maka abubuwa wanda idan ka dauki ɗaya cikin sauki da an zauna lafiya falam takbalhu minhum ka ki daukan ko guda sun sa'aluka li anfusihim umuran suka roke ka ka yi musu abubuwa liyarifu biha manzilataka min Allah dan su gane matsayinka kai kanka a wajen Allah din su gane kana da matsayi a wajensa falam taf'al zalika nan ma baka yi ba thumma ka sannan a ƙarshe suka roke ka an tu'ajjila ma tukhawwifuhum ma tukhawwifuhum bihi min al'azabi azaban nan da kake cewa Allah zai yi ma wanda ya yarda da kai to sun nemi ka gaggauta musu a yanke sama ta faɗo ta hallaka su nan ma ka kasa sai ce masa fa wallahi la uminu bika la uminu laka abadan hatta tattakhidha ila sama'i sullama ni kuma ga nawa na musamman gare ka ba zan taba imani da kai ba sai na ga ka ɗauki tsani ka jingina ta a jikin sama sun matar fihi ka hau sama ɗin nan wa ana anzuru ina kallo har ka ɓace hatta ta ha, har ka shiga sama wa ta atiya ma aka sannan ka sauko ta wannan tsanin bi nuskhatin manshura ka zo da takarda a rubuce a warware wanda ba dan adam ne ya rubuta ta ba Allah ne ya rubuta da hannunsa bayan ma ka sauko da itan ba ma zan yaddan ba ma'aka arba'atun min mala'ika sai ka zo da mala'iku guda hudu kun sauko tare yashhaduna laka mala'ikun nan guda hudu suna maka shaida biyu dama biyu hagu annaka kamata kulu yadda duk faɗaɗin nan gaskiya ne Ka ji ko Muhammadu daidai kunna annabi ya faɗa mara sannan da zai tafi sai ya juya bayan ya ɗan kama tafiya sai ya dakata sai ya ce wai mulla ya kai Muhammad annabi ya ɗaga ido ya kalle shi sai ya ce laufa alta zalika na rantse da Allah da kayi abin da na faɗa ɗin nan in ga ka jingina tsani a sama ka hau sama ka ɓace ka zo da takarda a rubuce daga wajen Allah ga mala'iku huɗu suna maka shaida da kayi wannan abin ma lazanantu anni la ka wallahi duk da hakan ma ba zan yadda ba sai ya tafi ya fashe da dariya kaga ashe dama can mitin din ba ta yadda da manzon Allah bane Sarafa an Rasulillah sannan ya kauce ga Manzon Allah, wan Sarafa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ila ahlihi hazina manzon Allah ya koma gida yana tsananin bakin ciki asifan yana cikin damuwa lima fatahu saboda damar da ta kubuce masa shi manzon Allah yana fatan ya samu wata dama wanda a dalilin ta Allah zai yi nufin shiriyar waɗannan mutanen sai gashi wannan dama ta kubuce wa manzon Allah fami a fihi min qaumihi hina da ahu lokacin da suka kira shi sai manzon Allah yana kwaɗayin cewa za su musulunta walima ra'a min muba'adatihim iyahu kuma saboda da sun nisance shi ba sa kusantar juna babu wata mu'amala a tsakaninsu sai gashi yanzu sun aiko matsan sako don haka ya sa manzon Allah ya tafi da gaggawa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa gida sai Allah ya yi magana da manzon Allah yace ya Muhammad in ita azabtuhum azaban shadida in kayi nufi yanzu nan ina musu azaba mai tsanani me ka gani ya rasulallah Allah ya tambayi annabinsa amma da ke Allah ya ba mu labari bil mu'minina ra'ufur rahim shi manzon Allah mutum ne mai tausayi da jin kai ga masu imani sai annabi ya ce bal iftah alaihim baba taubati war rahma roƙona da kai ya ubangiji shine ka buɗe musu ƙofan rahama da kuma tuba ba wai ka azabtar da su ba ya Allah kar ka hallaka su ina ma a ce ni ne da ba maimaita wannan a tarihi ba shine Allah ya saukar da ayoyin nan da suke suratu lisara wa qalu lan nu'mina laka wa qalu lan nu'mina laka hatta tufa suka ce lan nu'mina laka ba fa za mu taba imani da kai ba ya kai Muhammad hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a sai ka bubbugo ruwa a kasan garin Makka nan Makka kasa ce maceciya duwatsu da rairayi babu rafuka to mu abin da muke so da kai kamar da kasan nan ta zamanto mai dausayi yanda za a rika noma ana samun amfani ga ruwa a wadace in ji Allah ya ce ga abin da suka faɗa wai ba za mu yi imani ba sai an mana haka أو تكون لك جنة أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتبدل خلالها wannan ma bai ishe su ba suka ce au ta kuna laka jannatin kai Muhammad ba mu tabbatar da kai dinnan ma dan sako ne na Allah ba don kuwa babu alamar kana da wata gata muna shiga kasuwa da kai muna fafatawa da za a samu abin da za a ci anya kana da gata ya kamata kafin mu yadda kai dan sakon shi ne tunda an ce an zabe ka ne kai kaɗai daga cikin garin nan ko to don me yasa aka zabe ka ya kamata a ce kana da wata gata ta musamman mecece hujjar da za ta tabbatar mana kana da gata a wajen Allah aw takuna laka jannatu min nakhilin shine mu ga ka samu wata babbar fadama kana da gona katuwa a cikinta akwai dabinai wa inabin da itatuwan inabi fatufajjira al-anharu khilalaha tafjira ya zamanto an samu koramu da rafuka a cikin gonar taka ta ko ina domin tabbata kana da gata a wajen Allah tunda ka samu wani abu wanda mu ba mu da shi in baka yi waɗannan ba au tusqita sama'a kama za'amta aw yaqulu malaka baytum yarzuqu fil سبحان سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا suka ce suke tuskida sama kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal mala'ikati kabila ka ce zaka hallaka mu Allah zai hallaka mu in ba mu yadda da shi ba to tun da ka ki waɗannan abubuwa muna son ka roki Allah ya hallaka mu ya yanko wani bangare na sama ya faɗo a garin na ya kifi ya hallaka mu duk mu mutu in gaskiya ne kafiri ba shi da hankali auta ce billahi ko ku a ka zo da Allah mana wal mala'ikaci kabila da mala'iku ku zo kiri-kiri muna ganin su mu ga Allah mu ga mala'ikun su ba da shaidan kai dan sakon Allah ne aw yakuna laka baitu min zukhrufin ko kuwa ka samu wani gida na zinare a autar kafi sama'i ko mu ga ka hau sama ga tsani nan ka jingina ka kama hawa sama abinda wani dan adam bai taba yi ba kai kai muna gani kai ko da ka yi haka walan nu'mina ka ba za mu yi imani da hawa saman da kai ba hatta tunazila alaina kitaban na qara'uhu sai ka sauko da wani littafin da za mu karanta dan mun san boka yana iya haka ka kawo littafi shi zai tabbatar hawanka da kai ya bambanta da na bokaye in ka sauko da littafi ga mala'iku kowane yana shaida to tabbata ka je wajen Allah Shi ne Allah ya ce kul ce musu subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ni ba komai bane face mutum ne kuma dan sako illa iyaka mutum ne kuma dan sako shi ɗan saƙo ba shi da wani abu illa kawai ya idda sakon ko baya ginda ya sharadi in aka ce an turo jakada misali wata ƙasa ta turo ɗan saƙonta ga wata ƙasa shi wannan ɗan sako ba shi da ikon zartas da komai ba shi da ikon ginda ya wani sharaɗi aikinsa kawai isar da wannan sako an turo ni da sako zuwa gare ku kuma ku bani amsa in mayar ga wancan da ya turo ni da shi shikenan iyakan aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya kawo sako gare mu Allah shi samu gane domin haka kafirai sun yi ire-iren waɗannan tambayoyi na izgilanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darasi kuma da muke fahimta muke karuwa da shi game da ita wannan aya ta suratul bakara Allah ya tabbatar mana cewa ilimi yana kawar da shubuha ilimi yana kawar da jahilci domin a ƙarshen ayan Allah ya ce kad bayyana ayati liqaumin yuqinun hakika mun yi bayanin ayoyi ga mutane da suke da yaƙini wato mutane waɗanda suke da imani ashe rashin ilimi yana taimakawa ga halaka na ɗan adam don haka duk sa'ilin da aka samu ilimi to an samu wani mataki mai ƙarfi na samun shiriya da kuma tsira daga azabar Allah maɗaukaki duba tafsirin Muhammad bin Salih al-Usaimin Allah ya ji kansa tafsirin Qur'an karim a juz'i na biyu shafi na Ya ce min ha ziyadatul ilmi bil yaqin wannan aya tana tabbatar mana cewa wato idan aka samu imani ya haɗu da ilimi wato imanin yana yana daɗa ƙarfi li'anna min ayati llahi hadha alwahyu alladhi ja'a rasulu sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayoyin Allah akwai wahayin nan da Allah ya turo annabi Muhammad da shi wanda Allah ya bashi ilimin Qur'ani to wanda mutum ya samu wani mataki mai ƙarfi na tsira daga halaka ta duniya da kuma lahira kenan jahilci ya fi lizimtar mutanen da ba su da tsira a duniya da lahira duk sa'ilin da mutum ya ɗauki wato tafarki ya bi tafarki na neman ilimi wannan mutum yana ƙoƙarin samun tsira daga azaba ta duniya da kuma lahira shi yasa Allah maɗaukaki ya yi magana a kansu ya ce wa ƙalar lazina la ya na waɗanda suka yi irin wannan tambaya ga annabi Muhammad fa jahilai ne a ƙarshen ayan Allah ya ce kad bayyana ayati liqaumi yuqinun babu abin da yake bawa mutum yaqini ƙarfin imani face ilimi duk mutumin da yake son ya samu karfin imani to yayi kokarin neman ilimi matukar kana da ilimi to ka samu wani mataki mai ƙarfi wanda Allah madaukaki zai baka ilimi a dalilinsa zai baka imani a dalilinsa Muhammad bin Salih al-Usaimin ya ce, fa kullama da da ta bayyana laka min ayatin lahi ma lam yatabayyan li ghayrika. Duk sa'ilin mutum ya ƙara ilimi, to a wannan lokaci Allah yana daɗa bayyana masa wasu hujjoji na addini, hujjojin da basu bayyana ga wani ba. Fa yazda da ilmuka nan sai iliminka ya ƙaru fa bil yaqini yazdadul ilmu. Da imani ilimi yake ƙaruwa da ilimi imani yake karuwa wato kamar ah, suna tafiya ne hannun riga kala ta'ala yadda Allah madaukaki ya faɗa a cikin suratul muddathir yace wa yazadul ladina amanu imana Allah yana ƙara wa masu imani daɗin imani ta wace hanya ta neman ilimi fa kullama kana al-insanu aqwa yaqina duk sa'ilin da mutum ya kasance yana da ƙarfin imani kana aksara ilma za ka samu wannan mutumin yana da yawan ilimi bai yiwuwa a ce jahili ya samu imani mai karfi in dai ka ji an ce imani ya karu to tabbata mutumin nan da ya samu karuwan imani yana kokarin neman ilimi muddin mutum baya neman ilimi imaninsa bai karuwa ku lura da wannan babu shakka imani yana karuwa kuma imani yana raguwa wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a imani yana karuwa lokacin da ka ƙara aiki imani yana raguwa a lokacin da ka rage aiki da kana samun damar yin nafilfilu da daddare har ka yi raka'a goma sha biyu sha ɗaya misali daga baya aka dawo baka iya yi sai tara aka dawo baka iya yi sai bakwai aka dawo baka iya yi sai raka'a uku to a dusa ilinda da ka ya ragu a ka'ida ita ce imanin ka ya ragu idan ka ga aikinka ya karu to tabbata kuma imaninka yana karuwa da kana da haddan izu goma ana nan ana nan haddan nan yana wacewa har aka waye gari sabbi babu eh, bai samu a kanka ba wato babu izu guda to alama ce take nuna cewa imaninka ya nakasa malamai suka ce to imani baya karuwa kuma sai da ilimi matukar kana son imaninka ya karu to ka kara ilimi idan ka kara aiki babu ilimi to nan imaninka babu shakka ya karu amma bai tasiri mai yawa Allah shi samu gani shi yasa Muhammad bin Salih al-Usaimin ce, fa kullama kana al-insanu aqwa yaqinan kana aksara ilma duk sa'ilin da mutum ya zama imaninsa yayi karfi to zaka taras iliminsa yayi yawa wa kullama zada ilmuhu duk sa'ilin da ilimin musulmi ya karu izdada yaqinuhu imaninsa yana daɗa karuwa fahuma mutalazimani abubuwa guda biyu din nan a haɗa suke ba a raba su in ji Muhammad bin Salih al-Usaimin da imani da ilimi ba a raba su ah, haka nan da jahilci da halaka ba a raba su domin haka duk mutumin da yake son imaninsa ya karu dole sai ya nemi ilimi a ah, kuma duk mutanen da ka ji manzon Allah ya faɗa da su in ka dubi tarihi zaka samu cewa mutane ne waɗanda suka kai makura a jahilci Eh, don haka matukar mutum yana neman ilimi to babu shakka Allah zai tsare shi daga hanyoyi na halaka Allah shi samu gane ka kara mana aya da take gaban wannan Allah ya ce inna arsalnaka bil haqqi arsalnaka bil haqqi basharan Allah ya ce ina arsalnaka bashiran wa nazira lallai mu mun aike ka ne ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin mai albishir ga wanda ya bi ka zai samu kyakkyawan rabo a kiyama wa nazira kuma mun aike ka ne a matsayin mai gargadi ga duk mutumin da yake bin ka to fa akwai azaba a kansa a ranar kiyama iyakan aikinka kenan ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tus'alu an ashabil jahim kuma ba za a tambaye ka game da ‘yan wuta ba, wa yaya makomarsu za ta kasance a kiyama wannan ba aikinka ba ne, aikinka shi ne faɗa, ba ka tilasta wani ya yi aiki da abin da ka yi masa wa'azi ba. Wannan tuni Allah maɗaukaki ya riga ya san makomar kowa, wanda zai samu kyakkyawan rabo Allah ya san makomansa. wanda zai samu mummunan rabo Allah shi kare mu Allah ya san makomansa amma kai aikinka shine wa'azi ka gaya wa mutane abin da Allah ya turo ka da shi wanda yake da tsira shine wanda zai bi ka wanda yake da halaka shine wanda zai kibin ka amma makomar ‘yan adam ba ta ka al'amari ne wanda yake wajen Allah maɗaukaki sai dai fa duk mutumin da ya bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam to tilas sai ya samu ɓacin rai a tafarkinsa sai ya samu tambayoyi na izgili da wulakanci haka nan dai domin yadda annabawa suka wahala to duk fa mutumin da ya bi tafarkinsu shi ma sai ya wahala Allah ya ce kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun tagun a suratu zariyat ko babu wani mutum wanda Allah madaukaki ya taba turowa wani manzo da aka taba turowa da wazi face mutane sun jefe shi da bakaken maganganu a ce masa matsafi a ce masa taɓaɓɓe a faɗa masa kalma ta ɓatanci iri-iri Shi ne Allah ya ce a tawasau bihi shin wasici ne kafirai suke ma juna bal hum qaumun tagun a'a ai su dai mutane ne waɗanda suka ketare iyaka wato kafirai baki ɗaya farkin su guda ne a yanda halin kafiran farko yake haka zaka samu halin kafiran ƙarshe yake Allah shi kare mu za mu dakata kan ayoyi biyu ɗin nan insha Allah in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi karatu don wata gaba ce ta daban Allah shi ba mu ladan abinda muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku ah, <clears throat> duka tambayoyi dai kamar da muka yi bayani a yi kokari ana rubuta su insha Allah za mu karanta duk tambayin da aka rubuta gwargwadon hali kuma za mu yi kokarin amsa masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita ta shirya muku wannan MP3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin Hausa sifili sifili shida sifili uku biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi